Kwararre kan tattalin arziki Malam Yushewu Aliyu ya ce wannan taro ka iya fito da manufofin da za su iya canza rayuwar 'yan Najeriya. Shi wannan National Economic Council ina sa ran dole a cikinsa ne sai an yi maganar Treasury Single Account wanda jihohi za su tattara kuɗaɗensu domin shirya aikace-aikacen da za a yi wanda zai canza rayuwar mutanen Najeriya. Na ɗaya kenan. Na biyu kuma shi irin wani economic council meeting wanda ya haɗa duka stakeholders kenan a gwamnatance zai dole ya taɓa wato karkasuwan tattalin arziki wanda ake ce diversification da kuma priority wato gurin da gwamnati take da interest musamman a irin kasafin kuɗin da aka yi wanda ya shafi gwamnati za ta zaɓi inda ya fi amfana da inda za ta fi kashe kuɗi tun da a cikin zero based budget abin da zai fuskanta kenan dole a magana akan corruption saboda a cikin kuɗaɗen da ake ƙoƙarin karɓowa a hannun mutane ya hada da kuɗaɗen gwamnati tarayya ya kada kuma da kuɗin gwamnatin jihohi. A nasa ɓangaren masanin tattalin arziki Alhaji Abubakar Ali ya ce wannan taro muddin ana son ya yi tasiri to dole a fadada shi. Dama wannan council ne wanda yake na gwamnatin tarayya kuma mutanen gwamnati mutanen gwamnati ne saboda haka idan taron ana so ya yi tasiri to sai a kawo masanan tattalin arziki wanda yake ba abin da ya shafe su da gwamnati ba abin da kuma gwamnati zai musu saboda haka sai su kawo shawarwarin su amma idan ka duba wannan National Economic Council wannan. Taro ne dama wanda mataimakin shugaban kasa da gwamnoni su suke wannan taron nan. Taro ne wanda yake kuma bai ba wani abu yake haifarwa na amfani ba. Saboda haka idan ana so wannan ya tasiri dole a shigo da masanan tattalin arziki da ma yan da bankuna hatta ma masu eh, canjin kuɗin nan da ake ɗaya da su. Mutane ne taro za a yi ne na eh, ƙasa gaba ɗaya. Kowa ya shigo da eh, ra'ayin shi. to amma idan dai muddin ne gwamnati ne za a abin abin hanya ɗaya yake tafiya kowa sai ga meye ne shugaban shi yake so ya ji me wannan yake so ya ji amma ba ba za a duba halin da muke ciki a a mata magani ba. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.